ke tattaunawa cewa gashi lokacin ba a yi masa wahayi ba wace irin bauta yake yi kuma hadisi ya nuna cikin bukhari lalle yakan fita har ma yakan fita da guzurinsa in guzurinsa ya kare ya dawo gida sake dauka ya koma ya je zan aisha ta ce ya ta'abbadu fihi ya tahannasu fihi layali zawatil adad yakan zauna waɗansu da rema abuta adadi ma a can gurin cikin kogon hira ba tare da ya dawo gida ba yana ta bauta to anan kasa ya sa lamba yace inna ma kana ta'abbuduhu tafakkuran fi ma ala ilaihi amrun na. min zulumatil jahiliyya yace ibadar da annabi ke a wannan lokaci tunani dangane da halayen da mutane ke ciki na duhun jahiliyya almunafiyati kullal munafati lil aqli wal fitrati salima duhun jahiliyan da ya ci karo da dukkan abin da hankali ko fitra lafiyayya ta tabbatar wa kaifa sabilu la inqazihim tunani yake cewa ya za a samu tafarki da za a tsamar da mutane min da rakati hadhihi daga wannan ramuka da suka fada a ciki na irin waɗannan al'adu munana wa ikhrajuhum min hadhihi dhulumat ya za a fitar da su daga cikin irin wannan dufai na jahiliya wa shifa'ihim ko shafa'ihim min hadhihi al-adwa'il wabila ya za a warkar da su daga waɗannan cutuka munana wa yusidu ila zalika qawluhu ta'ala abin da ke nuna haka faɗin Allah ta'ala wa wajarka zallan fahada wa qawluhu alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wuzrak allazi anqadha zaharak Allah ce wajarka zallan ya same ka baka da shiriya fahada sai shiryar da kai ko ya same ka baka da ilimi sai ilmantar da kai ala da kuma Allah ce alam nashrah laka sadarak shin mu yalwata maka ka ba yalwata kirji shine damuwa ta daina damunsa sallallahu alaihi wasallam an yi lauta masa kirjinsa da haske na imani da haske na fitra kyakkyawa tun kafin wahayi ya zo wa an anka wuzrak mun ije maka dukkan wani nauyi da yake damun ka gabarin ka zai an qad zaharat irin nauyin da ya ya maka gadan bayan ka a takaice dai zaman dai da yake yi ba dai wata riwaya tabbatacciya daga shi annabin da ta nuna ga irin ibadar da yake yi amma dai hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin aisha cewa ya kasance yana yin ibada amma zikiri yake yi karatu yake yi me yake yi tunda lokacin ba a yi masa wahayi ba babu wata ibada da aka sananta masa ko sallah ko zikiri ko halala ko istighfari ko salati babu shi a lokacin gaba da babu wahayi ta da shi to sai dai shi yasa waɗansu malaman suka tafi kan cewa tunani ne kawai a wannan lokaci tunani ne idan ya ga halayen da mutane suke ciki ya zai ya fitar da su daga ciki bai san yadda zai ba da ba a saukar masa da wahayi ba me zai ce masa su daina abin da suke lallai abin da suke bai dace da fitra ba Lafiyar fitra bai dace da lafiyayyen hankali ba to amma ya zan yi in hana su tunda lokacin baya da qur'ani a hannunsa shi kansa kun fahimci wannan da kyau galibi abinda malaman suke faɗa kenan wa bughidat ilayhi al-awthan wa dinu qaumihi an kimsa masa kiyayyar gumaka da an kimsa masa kiyayyar addinin mutanansa falam yakun shay'un abghada ilayhi min zalik ba abinda annabi ya fi ki sama da wannan wa ambatahu Allahu nabatan hasana Allah ya tayar da shi tayarwa kyakkyawa ya zama matashi na gari hatta kana afdal qaumihi muru'atan har ya kasance mafificin mutanensa ta fuskar mutunci wa ahsanahum khuluqan mafi kyawun su ta fuskar ɗabi'u wa azzahum jiwaran mafi izzar su wajen bayar da kariya ga dukkan wanda yake son taimako wa azamahum hilman mafi girman su wajen haƙuri da juriya wa asdaqahum hadisan mafi gaskiyar su wajen zance wa hafazahum li amanatin mafi kiyayewarsu su ta fuskar amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu lima jama'a Allahu fihi min al-ahwal salihah saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa wal khisal karima da dabi'u nagari al-mardiya ababan yadda har aka sa masa suna al-amin ila wani ya cewa abin da yasa kake ganin yanzu waɗansu masu ɗariku suke yin kalwa saboda annabi ya rinka yin kalwa yana fita dutsen ko kogon hira yana ɓuya waɗansu kwanaki kafin ya dawo shin wannan zai iya zama hujja na nema yanzu in yi kalwa in fita bayan gari in je in zauna waɗansu kwanaki cikin wata bukata ko in ɓuya a gida a cikin wani loko a wani sirdab wani kurfi gargashin kasa in koyi in yi ta kalwa in yi tarbiyya saboda annabi shi ma ya rinka zuwa kogon hira allayali zawatil adad kamar yadda Aisha ta faɗa ga hadisin cikin bukari ka san idan mutum ya yana so ya saman wa abu gindin zama ya rasa dalili to koya ya samu dan abin da ya iya karkata shi ya zama dalili sai ya bashi wannan fassara to wannan hadisin ko wannan kissar ko wannan labarin zai iya zama hujja ga masu kalwa zai iya zama hujja ga masu tarbiyya tsakani da Allah ba zai zama ba saboda ne, madalla masu kalwa yanzu da masu tarbiyya yanzu akwai waɗansu sanannun zikiri da aka ba su suna yi shin wannan zikirin da aka ba su suna yi yanzu shine wanda annabi rinka yi a kogon hira ba shi bane ba kaga sun sha bamban da annabi tun da shi mun tabbatar ba mu san me karanta ba don haka duk galibin malamai sun ce me yi tafakkur kaga hanya ta farko da zaka rushe abin kenan dan yanzu kai idan ka ji zaka yi salati in ka ji zaka yi halala to shi ba halala ba kaga ka saba masa kenan ɗaya kenan na biyu daidai lokacin da annabi ke yin wannan ba a riga an yi masa wahayi ba tun daga ranar da aka yi masa wahayi ba mu da wata rana da tarihi ya nuna mana kuma ya sake komawa kogon hira ya je ya buya, yana wata ibada in kuma ko wanda ya sani ya kawo in an samu wannan sai ya zama ya nuna a yi halwa yanzu kuma wanda yanzu din babu wannan ina fatan kuna fahimta abu na uku da za ka iya ƙara cewa yanzu idan ka je ka shiga halwa menene matsayinta a addini wajibi ko mustahabi idan wajibi ne ko da kafa yanzu ne za ka wani wajibi ma sai da kuma da ya ce mata samu nan wajibi idan idan wajibi ne ya aka yi zama wajibi waye wajabta idan mustahabi ne ya aka yi zama mustahabi waye mustahabantar? saboda da wajibi da mustahabi duk ba da istihadi bane ko tunani nassi ne na qur'ani ko hadisi karkashin sa ake fahimtar wajabci ko mustahabbanci wanda babu wannan nassi abu na hudu wanda ya je shiga so adadin kwanakin da zai yi so adadin yadda ya bar sallar jam'i. domin ko da yini ɗaya ya yi halwa ta ne ɗaya ma'anarsa bai halarci sallar jam'i ba su biyar to inda a ce hasaran da ya yi shi ne ya yi hasarar daraja 26 domin sallar jam'i tana fifiko a kan sallar mutum ɗaya da daraja 27 ma'ana yanzu shi daraja ɗaya ya samu ya rasa 20 da nawa shida har so biyar 26 so biyar 130 darajar a ce darajar da ya rasa kenan 130 misali kaga ai ba karamar hasara ba to ballantana kuma shi jam'in ba wai mustahabi ba ne wajibi ne ta yadda inda lafiyar ka kana ji kana gani ba bacci ba ki zuwa jam'i in ka yi sallar kai kadai ta yi amma kana da zunubi da aka tanada na rashin zuwa jam'i to kai kuma ka je ka fake da wani abu daban ka ki zuwa jam'i yan kwanakin suka yi yawa bayan ka ki zuwa jam'i kuma ba za ka je juma'a ba idan kwanakin kalwa sun shafi juma'a kana can kana kalwa kuma ana juma'a kaga a nan gudun sai ka kurakuran suna da yawa ce sannan kila kalmomin da kake faɗa a halin yanzu din ba sa nuna ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa nuna ladabi ga ubangijinka ka muna ladabi ga Allah ka muna ladabi ga manzan Allah ka kiyin abin da aka wajauta ma ka je kai abin da ba a saka ba kaga duk wannan shi na ba kuma wani malami ɗaya cikin malaman musulunci da ya taɓa cewa kai halwa Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba dan baka da hadisi kan wani Abubakar Umar Uthman Ali ba su faɗa ba sune alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin Imam Malik ibn Aqas eh, eh, ibn Ibn Malik ibn Anas bai faɗa ba dan Qasim bai faɗa ba duk wani malami ko mai risala bai faɗa ba ko mai ahlari bai faɗa ba ko mai izziya bai faɗa ba ko mai duk ba wanda ya faɗa to daga ina ka samu kenan ba ka da wata hujja sama da ka ce mu dai mun sami iyayenmu da malaman mu suna yi ko ba wanda yake sai raba mu da abin da muka samu iyayenmu da malaman mu akai abin da baban tsoro ya mutu yana yi mu ba za a fana mu ba to kaga wannan kuma sai mu ce wannan ba hujja wuce ba yanzu ka sallama baka da hujja kawai abin da ya rage shine kare martaban iyaye a madadin kare martaban addini a walau kana aba'uhum la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun أولو كان الشيطان يدعوهم ila عذاب sa'ir kaga duk wannan shine abin da ya kamata mutane su gane a natsai idan aka tattauna da mutum sai a fahimtar da shi in mutum zai bayar da haɗin kai ya saurare saurare na adalci to sai kaga Allah ya gam ya yi masa gamdakatar ya fahimci addini amma in dama ya rike wata akida ya hau kujerar naki kan duk abin da za a faɗa ba zai yadda mutum zai taɓa fahimta addini duk abin da ba dalili ba sai ya lankwasa shi da karfi ya zama dalili don ya kare abin da babansa ya mutu a kai ba dan komai ba kawai dan babansa ya mutu a kai inda babana ne ya mutu a kai, ba babansa ba zai kare ba a san zuciya kenan ta dan Allah ya tsare to ina ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi shafe mana assalamu alaikum Allah akwai mai tambaya da yake cewa waye ya fara musulunta cikin yara malaman sira sukan ce wanda ya fara musulunta cikin yara shine aliyu bin abi talib shine farkon yaro cikin yara matasa da ya karɓi musulunci wanda ya ce ina neman ƙarin bayani game da sunan abubakar da sunan bilkisu me su farko dai abubakar alkuniya ce ba suna bane ba amma galabat alaihi alkuniya wato alkuniya din ta rinjaye a kansa har ma waɗansu in kace ya sunan na abubakar ba su iya faɗa maka ba wanda sunan shi abdullahi bin usman sunansa abdullahi mahaifinsa usman amma da shi da mahaifinsa duk alkuniya ta yi galaba a kansu shi abubakar babansa kuma abu kuhaba kowanne alkunya ta yi galaba a kansa to shi abubakar wanda alkunya kuma wannan kamar yadda muka sha faɗa cikin darussa ya halatta mutum ya sa alkunya ko da baka da daɗin ya zanto ma'anarsa muna fata ke misali ba ka da ɗaba kamar riga kayan aure ba yanzu kake saurayi ka ce sunanka abu ammar alkunya kake na abu ammar babu laifi annabi ya ce da aisha umma abdullahi bayan ku aisha ku bata taba haihuwa ba amma abdullahi da ake jingina mata ɗanyarta ne abdullahi bin zubair bin al-awwam dan asma'u bint abi bakar haka babu ne to da haka abubakar al-kunya ce kawai bilqis ko bilkisu yadda da yake rubuce bilkisu ba da la da kaf da ya da sin wannan bilqis din a cikin kissa ne yazo ta isra'iliyat sarauniyar da ta yi mulki din nan a garin saba cikin kasar yaman wadda ta yi zamani da annabi sulaiman alaihi salam wadda alhuda-huda ya je gano ta ya zo ke cewa ji ituka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون to ita ce a kissa ake cewa sunanta bilkis shi qur'ani bai bayyana sunanta ba haka kuma hadisi daga annabi ingantacce bai bayyana sunanta ba to amma a kissoshi na isra'iliyat an ce sunanta bilkisu wanda kaga wannan ba hadisi bane ba aya ba ɗaya kenan sannan ire-iren wannan sunayen suna nan da yawa irin su zulaikha wanda muke cewa zulai ko zulaha zulaikha shine asalin sunan shi ma kissa ce ba hadisi ne ya ba da wannan sunan ba ba aya ba ita ce matar sarkin nan na misra wanda ya ajiye annabi yusuf a gidansa kuma ta sauta yaudare shi وراودته التي هو في بيتها النفس وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون آسيا حديث يا تبت ايتي ما تتن اولا وانا يا تبتي رجو مردان الله سننتا آسيا تو سيبه وجن فرسين كلمة asiya bil alif bil hamza ke al hamza bayan ta alif sai sinun da ya da kuma takuri asiya domin idan ka ce asiya bil ain da kuma sad ya zan to ka canza ma'anar mai sabo kenan daga al ma'asiya an gane ku to kaga dole idan ka sa wancan suna asiya ka san wani asiya kake faɗa ba mai ainun ba ba mai sadun ba mai alhamza da sinun kenan kake faɗa wato wannan ke nuna mahimmancin mu makalkalewa harshen larabci a matsayinmu na musulmi don shi ne yare na shari'ar mu musulmi ƙa'ida ba ta addini shi ne idan ina jin larabci kana jin larabci muka haɗu makaruhi ne mai magana da wani yare da ban ba larabci ƙa'ida kamata ne da larabci an fahimta ku za ku sha mamaki don kuwa ga nusus maganganu na magabata cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i na masu yawan gaske dangane da yin amfani da dukkan wani harshe ba larabci ba in ba larura ta kama ta ba dukkan wani harshe ba larabci ba sai illa rura ce ba yadda ka iya to yanzu wannan al'amari ba kuma wani wahala in za mu yi din domin duk wanda suka yi wa addini nan hidima cikin harshen larabci waɗanda ba laraba ba su ne suka fi yawa sibawai wanda in an zo makarantar nahawa a duniyar sai an ce sibawai ba wani wanda yake sai an ambaci nahawa bai ambaci sibawai ba wani rabe bane ba zamakshari ba balarabe ba ne ba dukkan waɗannan ba laraba ba ne ba amma suka zo suka yi hidima ga harshen larabci hidiman da 'ya'yan laraba ba su ba lisanin arab shine babban kamus din larabcin da ya fi kowanne girma wanda ya ci ibn manzur al-ifriqi dan afirka ne ba yi dan afirka ne sun faru abadi duk ba laraba ba ne ba duk galibi waɗanda suka hidima wa addinin ba laraba ba ne ba a ko ya suka iya suka iya suka gwanan ne kuma an ka koya za ka iya kabonanci me yasa ka iya turanci ka iya faransanci kawai larabci ne ka shi ne ba za ka iya ba ba ka dama ba ne ba mutane zama suka tashi su girma ba su iya turanci ba amma suka shiga makarantar yaƙi da jahilci har sai da suka iya turanci yanzu waɗansu sun je har jami'o'i da yaƙi da jahilci to don me ba za ka koyi larabci a kan wannan matakin ba abin da mai sauki an za a yi sai dai kawai abin da yake faruwa shine yanzu duk wanda ya zo yana son ya koyi boko bayan yanzu ya girma ya zama dan kasuwa yana so ya sirka kasuwancinsa da zamani ko bai iya turanci ba ko zai rika mu'amala da mutanen da ba yan wasu fulani ba kuma ba su jin yaransa ba ya jin nasu ka kasar iya zuwa ya je ya shiga makarantar dare ya ta biyan kuɗi ko nawa aka sa masa kuma ya ta sai ya koya amma har aka ce da shi zo ka shiga ta arabiya ba zai iya wannan nafin da mai koyi larabci ba saboda babu ko kobo a ciki addini mai tsantsa shi ne matsalar mata sun fi mu daurewa su tsaya su koyi wai da larabci da addini yanzu idan ka zo ka buɗe makaranta ta ta dare ta magidanta aka ce za ka koyar da su larabci da addinin musulunci ka zo ka bude ta mata to dama ta dare ta maza alkawarin da za su yi maka shine na rawanan farko ko makon farko wajen sayar da fam har sai kun yi rigima da su ranta ya ɓaci kake sayar musu da ko in suka zo ko dubu ɗaya ne suka zo kuma ajinka mutum arba'in ne ba su ya musu yawa wannan ajin Allah daga yin trafiki sun baje sun riga sun tafi amma mata su kai kullum karuwa suke to shi sa ake samun matsaloli da dama mata suna zuwa karatu suna dan dagewa su nace su dan ira kuma su ji wani abu su rike su ji an ce kaza kaza halitta kaza halitta sai wata rana ka saba kana yi wa matar ka mulkin ka ba karya ta ce kaza su ta kawo hadisi sai ka fara gaba da malama farko rigima da kabar da ita ta zama ga turmi da shi zuwa ke mun wa malama sarkin karar zauna ga turmi nan zai ke mun wa sarkin tafsiri akwai akwai mutane da dama da suke rigima da matansu sai sun je makarantar an ce kaza an je karantar malam wani ya ce kaza ku ku motsi ka zama na na ga ma mamarin wani nan ba ya tsiri ma dai aure. ga ga ya magana maganar wata kala daban kuma ya san tsiri yake dan dai ya fita ne ta kai su kwana baya da abin da zai kare bari ya tsiri kwana abu sai a kusa daga wannan ajandar da zo suna gwata wannan matsalolin da dama sau da haka wallahi ya kamata mu iya larabcin nan sosai da wallahi ya kamata mu iya amma yanzu in aka ce za a iya dole za a sha wahala wahala da za a sha shine in dai ana son ƙwararrun malamai da za su koyar da larabci to kuma dole a ba su wani albashi mai tsoka da zirga hankalin su to kuma ba gwamnati za ta biya ko su wanda za su koyi larabci wanda za su biya to kawo kuma wannan shine zai musu wahala kuma wannan albashin mai tsoka su ma inda sun daure sun biya duk sabir su tafiya shi zai zuga su su zo su ga su yi hasarar kudinsa karan ba da kudi na kuma su tafi a banza sai ya zo kuma wannan zai sa samu kwararren malamin da ya iya larabcin kuma ya san dabarun koyarwa na zamani in ba haka ba sai dai malami na fi sabilillah ni ko na sha faɗa mana cewa in za a yi karatu aka ce malamin fi sabilillah ake so a yi karatu da shi to ba za a yi karatu dan malamin fi su billahi zai latti zai fashi kuma ba kai saka ce dan me kai fashi ba malam dan me kai latti ni sabi billahi me sai ka tsoro ne dan me ne ba ko ne fashi wanda ya buɗe makaranta zai karanta da maza ko marta ko yara ya ɗauko malamin fi su billahi to dama bai da ya karatu ba ko malamin fi su billahi ba sai ka da ba da qualification sai wanda ya zo maka fi su billahi Ko ta bayar Allah da ta rubuto cewa tana fama da ulsa tsawon shekaru biyu ko uku ba ta yi azumi ba yanzu ya za ta yi da wannan azumin nata ulsa ana kirga shi a cikin rashin lafiya dukkan rashin lafiya ko Allah ce kuma man kana minkum maridan aw ala safarin fa tun min ayyamin ukhra wato ainihin duk wanda ya kasance mara lafiya sai rama wa don su kwanaki da ko in ya zanto matafiyi sai rama su kwanaki da ba hukuncin ta shine ta yi ta neman maganin ƙwarsa har ta samu sauki in ta samu sauki sai ta rama wannan azumin na wannan shekarun da suka wuce ta amma ba za ta yi ciyarwa ba da dai tana nan ba ta da lafiya ne rashin lafiya ko ba a mata ciyarwa sai dai ramuwa kadai rashin lafiyar da ake wa ciyarwa sai irin rashin lafiyar da an an yi maganin ba a tsammanin warkewarta to wannan ya riga ya zama abin nan kenan wannan sai mutum ya rinka ciyarwa a kowane yini a madadin yin azumi ya zanto ya shiga karkashin fadin walal ladina yuziquna fi da fitawu miski amma su ma ciyarwa ne a hukuncin sa amma in da rashin lafiya ana sa ran warkewa ko wani lokaci ma kikan samu sauki a lokacin damuna ko lokacin sanyin hunturu za ki iya dan amfanuwa da yanayi ki biyu uku kafin jikin ya sake dawowa ki yanke to wannan sai ki lissafe ki linka yi duk ranar da kika yi ki rubuta kin yi kaza kin yi kaza har ki samu daman saukewa in ba ki samu daman saukewa ba har Allah ya sa rai ya halarsa kuma ubangiji na iya yafe miki domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sakaci ne ba a san mutum yi kar ki sakaci a halin kin samu damar da zaki dan yi rama biyu uku sai ki ce kina jira sai kin wanke tatas to warkewa tatas ko wannan yana da wahala da gaggawa haka duk ɗaya ne duk rashin lafiya ɗaya ne ko asma ko ulsa ko ma wace rashin lafiya ce wannan kuma yake cewa Allah su waye mutanen da ake kira sharifai daga yana suka samu asali wannan mun sha faɗa a cikin karatu galibi dai da an ce sharifai a ƙasar hausa ma'ana biyu ake nufi ko dai zanto ana nufin jikan jikan annabi wato azul bai jikin ko ya zanto ana nufin mutumin da zai taɓa wuta ba ta kona shi to jikan annabi kuma ko kuma zuriyar gidan annabi ko ahlul baiti sune dukkan mutanen da suke dangantuwa zuwa ga gidan aliyu bin abi talib ko aqilu ko ja'far ko gidan hamza ibn abdul muttalib ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yin an busar sarar ka kai wanne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane har ya zuwa gidan aqilu ko aliyu ko ja'far ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama kana cikin ahlul baiti wadansu suka ce ma ana daukanta da fadi dukkan banu hashim bisifa amma ahalul baiti ne in dai kana dangantuwa zuwa gidan banu hashim ka zanto ahalul baiti to yanzu wannan dangantaka din tabbatuwar ta shine kar mu tabbatarwa da mutum sai in muna da ne ba a tabbatarwa mutum shi dan gidan wani ne bisa ga zato sai bisa ga mai ne yanzu kaga zo a samu mutum bakin fata dan afirka bahaushen kano ko na katsina ko na sokoto ko wani mutum daga mali ko wani mutum daga algeria wanda ba laraba ba ne barbar ne a su to a zo a ce wannan jika gidan annabi ne kuma bayan annabi ba larabe ne tsantsa babu sulki cikin zurriyar gidansa ga zai wahalar tabbatar ba an yadda auratayya na sa idan abu ya tso yare ya shiga cikin yare to wannan yaren da zai shiga cikin yare ta yaya ya shiga har ya zama kaza to kaga wannan yaƙini ne zai tabbatar maka ba su ba kar ka zo wajen neman ka ce kai dangin gidan annabi ne kaza kaza kaza abin da yafi komai muhimmanci shine imani da annabi domin duk yadda kake ga dangin gidansa in inda baka yi imani da shi ba to wannan dangantakar ba za ta maka amfani ba man batta bihi amaru lam yusri bihi nasabu haka manzo Allah ya duk wanda aikin sa ya ja baya da shi dangantaka sa ba za ta yi sauri da shi ta kai shi sahun gaba ba dangantaka ba ta da wani amfani ga mutumin da baya da imani da haka manzo Allah ce wa Qurayshawa ku sai kanku daga wuta ku fanshi kanku daga wuta ta hanyar imani ba zan wadanta da ku komai wajen Allah ba to amma sai mutum ya tsaya maka shi zure gidan annabi ne shi sharifi ne shi waye a baki dan girman kakansa kana yawo sabon gari ko kaso kurmi ka ce a baka dan girman kakanka gidan annabi ba sa bara annabi ya hana bara me yana kana bara kuma kaga tun farko ka saba kakanka yamma ya tabbata annabin kakanka ne ka saba masa dan shi ya hana bara ya ce ka ɗauki itace a bayan ka ɗauki igiya ka je bayan gari ka hau dutse ka karyo itace ka kawo cikin gari ka sayar ka samu abin da zaka ci ya fi maka alheri sama da ka mika hannu ga mutane haka manzo Allah ce ya tashi maraya amma ya rinka yin kiwon dabbobi don ya samu abin da zai ci a madadin ya mika hannu ya a bari bai yi bara ba ko bai da dangin gidansa su yi bara ba da haka in kai sharifi ne bai kamata ka tsaya maka in ko ka karɓi zakka ma haramun ne ka ci sai ku sharifai nawa ne ake ba su zakka suna cin ba sharifan gaske ne ba amma idan muka ce sharifi da ma'anar wanda zai taɓa wuta ba ta kona shi wannan ko baya nuna ka zama musulmi ma na nuna ka zama mutumin kirki ta iya wa musulmi ya taɓa wuta ba ta kona shi ba kafiri ba ya taɓa ba ta kona shi ba yahudi ba ya taɓa ba ta kona shi ba saboda akwai wani dangin sinadari 'ya'yan itace ko ciyayi ko ganye a daji sananne wanda idan mutum ya dauke shi ya kirba ya kwaba shi da hannunsa idan ya taba wuta ba za ta taba ba kona shi ba ko da karfe an sa shi cikin wuta ya zafi ya dauka ya rike shi ba zai cutar da shi ba da shi makera suke amfani suke wani barazana kai ma an ka san shi za ka yi wani kun gane da kyau don haka shekul islam ibn taymiya da wadansu suka zo suna da awar wannan shariftaka suna shiga wuta su fito yace ya yadda shi ma zai shiga su fito amma shi da shi su zo su yi wanka sannan su shiga sai suka kiyarda ibn taymiya zo suna wani barazana su ba dama ne a shiga cikin wuta a fito a yi waye a yi waye yace ni ma zan shiga ku zo mu shiga amma abin da na sharɗanta muku shine in yi wanka kuma ku yi wanka sai mu shiga sun san sun sa kaga sun yi wanka sun wanke maganin da ke jikin su sai suka kiyarda sa ansa wannan mukabalar su ka ko ko bai hude ne sa wannan maganin wuta ba ta ci zuwa nan to shike ne ya zama dan kawai wuta ba ta ci ka ba sai ka zama wani wali kuma <laughs> ba wani wali ta ka cikin wannan akwai kuma wanda rufa'i da suke ma ba wutar suke ci suke shiga ba gefen ta suke bi to kaga wannan kuma tsafi ma suke arna ne ba maganin wali ta ka ake kuma ko musulunci ba ba su da shi ko wani abin nan da wani je da wasu sharftaka a Nijar ya sa irin doguwar hular na aka ce ga sarkin sharifan gari kaza aka faɗo na gari na san garin ba zan faɗa muku wani ba daga sarkin sharifan gari kaza ya je aka yi ta kawo masa kaji yana ci da abubuwa sarkin sharifai ashe bai sani ba a al'adan garin ana wannan wasan wuta wanda sharifai suke yi sai ga hada gunguman wuta malam me ke faruwa ne daga wuta a can ka sai ai kai ake jira shi kuma ya tabbatar ƙarya ke aka zo irin marokan nan suka kiraye sunansa aka je aka wasa shi sarki sharifan gari kaza hankalin sai tashi ya haɗa gumi ga doguwar da ra'a a sai da shi ya kasa so inda ya yi sa'a shi ne sai akwai a garin akwai su irin wannan sharifan masu tsafi karya shi ma ba sharifin ba ne ya ce to idan ka da duk abin da aka tara ma za ka bayan ni in fitar da kai kunya ya ce wallahi ya yi <laughs> ya haye ko me ba shi daidai ya fita kunya a cikin yake tsafi ke duk matsafa ne sai ya ba shi wata sanda ya ce da kaji ka bi ta kusa da wutar mutane za su daga kamar kamar ciki ka shiga shi ya tabbatar da kusa da shi amma ganin idan mutane suna ganin kamar cikin wuta ya shiga ta haru ayyunan nasu ke wasu abubuwan wajen ofisiyar yana zuwa aka yi ta kaɗa gangana ba da kai amma da abin na wancan ne kuma shi wancan mai tsafin na gas. daga duk wannan baya nuna wai kawai mutum ya zama wani wali kawai don mutum ya yi tsafi so ake ma ya kokari ya zama musulmi tukuna ba magana wali ta ka ake akwai yan uwa da dama sun same ni kan cewa a gaskiya faɗakarwar da aka yi game da wannan batun always da mata ke amfani da shi a lokacin kwanakin al'ada gaskiya da yawa sun samu kuce-kuce daga wajen matansu na wannan abin da muka faɗa na wannan kuraje ko ƙaiƙayi mai tsanani a tsakankanin cinyoyinsu haka ko matsayin cinya ke rika daɗewa to kaga duk wannan abu ne da ke nuna wato an yi sakaci kwarai da gaske da kuma tsakani da Allah har yanzu muna kira ga jama'a wato ita gwamnati sai an fadakar da ita take fadakuwa musamman gwamnatoci irin namu na Najeriya ya kamata mutane a unguwanni ko da sunan kungiyoyi su kai kukan wannan matsala zuwa ga mai girma kwamishinan ilimi cewa a bincika wannan abin a kuma shirin kiwon lafiya nake so in ce a bincika wannan abin ta fuskar bincike na likitanci a bayar da sakamako a kai kuma a faɗi sunan kamfanonin kuma a hana su shigo da wannan kayayyakin nasu hajjar nan me ya amfanin wannan idan dai suna fitar da mutane me ya amfanin wannan tuntuni wannan abin ke ta damar mutane kuma ga yanzu waɗannan wanda suke yawo suna rabawa 'yan mata a wanzuwa kaga ya kamata duk wanda aka ga yana wannan a kama shi a zane shi da bulala ko mace ne ko namiji duk wanda ko ga unguwar ko ya zo yana raba wannan audugar ga mata kyauta ko ya zo wata makaranta zai raba kyauta a kama shi a tambaye shi daga ina yake a zane shi da bulala a kwace kuma a kona wannan yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf ya nahyu anil munkar dan mutane ba sa jin wani yare sai irin wannan duk wanda aka zane to ba za su kare mana wannan cikin ba kaga duk yan coci sun yi magana ba a wa matan su karba mu kuma sai mu zo mu yi ta karba yawanci kuma suna bin nafsiya irin tamu ta bahaushe ka san bahaushe yana da san banza komai da za a zaba kan titi wallahi ko da yana ko da ya fi karfin abun a gida inda ya ga na banza to zai ji wurin daga ƙarshe akwai ɗan uwa mata da suka aiko da taimako na kudin su naira ɗari ya kawo gare ni na faɗa ne don saboda ba lokacin karatu su kawo ba don su tabbatar wanda suka ba saƙon ya kawo min ni kuma na mika wurin wanda ya harhar da taimakon wancan dan a bashi a haɗa da sauran taimako dan aikin da aka ambata kuma a nan ne nake sanar da mu cewa daga yau lahadi din nan mun rufe karatun sira sai sai in Allah ya kai mu bayan azumi sai Allah ya kai mu bayan azumi amma karatun bai Road sai laraba mai zuwa za a rufe shi ma daga laraba mai zuwa idan aka kulle an kulle kenan sai bayan azumi ha kuma na Usman bin Affan shi ma kuma daga juma'a mai zuwa daga nan gurin kuma na ungogushi kuma daga asabar mai zuwa to daga fa wannan asabar din to kuma sai bayan sallah ni da ku in dai ba waɗansu yan lantoci da suka yi saura ba na cikin gari shine za mu ɗan rika haɗuwa jefi jefi insha Allah ji ta Allah mu barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahaji wanda ya dace da takwas ne ko takwas ga watan almuharram watan ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da daya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muktasaru siratin rasulu sallallahu alaihi wa sallam na sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ji kansa da gafarta wannan kuma shine darasi na nawa da zamu tashi darasi na sha biyu ko darasi sha biyu ne ko kuwa darasi na sha biyu idan ba manta ba wancan lokaci ni dai tsammani na dai mun tsaya duhu ila sham wa zawajuhu khadija in irin na wani jizda shafi na 68 kuru duhu ila shami wa zawajuhu khadija hmm? Allah ne dai haka nake tsammani فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها ومعه ميسرة غلامها فوصل بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد مالك رجي كارمنا وايتو wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha wa awwalu imra'atin matat min nisa'ihi wa lam yankih 'alayha ghayraha wa amarahu jibril an yaqra 'alayha salamu an 'alayha ويبشرها ببيت في الجنة من قصب wato fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kasar Sham tare da auren da ya yi ga ummuna Khadija matarsa ta farko mala ce falamma balagha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sana lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya cika shekara ta da biyar kharaja ila shami ya fita zuwa kasar sham kamar yadda muka sha faɗa a darussan baya idan an ce sham ya shafi Syria da Lebanon da Palestine da Jordan a yau har ma da wani yanki na kasar taki a da can ana kiran wannan yanki gaba ɗaya da sunan sham manzon Allah ya fita zuwa kasar sham fi tijaratin li khadija cikin wani kayan kasuwanci na khadija wa ma'ahu surata gulamu tare da shi akwai mai shi shine bawanta fa wasala busra har ya kai garin da ake kira da suna busra sunan gari ne a kasar sham to ruwayoyin da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi harkar kasuwanci a cikin dukiyar khadija har sun tafi kasar sham tare da bawanta maisura gaba ɗayansu da ife ne ba ɗaya da ta inganta amma kuma sun shahara a littattafan tarihi duk ana ta kawo cewa manzon Allah ya yi tafiya da mai sura sun je kasar sham an yi harkar kasuwanci dr akram ibn ziya al'amari wani babban marubuci a malamai na yau yana da littafi mai suna asiratun nabawiyya as-sahiha wanda ya tace ire-iren kissoshi irin waɗannan waɗanda aka gina su ba bisa ga riwayoyi ingantattu ba yi bayani na za'ifancin su yace abin ya shahara amma dai kowace riwaya ka beta ba wadda sanadinta yake ya kai labari dukkan su daga za'ifai sai wahiyat wanda sun kusa kai su kai labarai na karya. amma cewa annabi ya auri khadija din wannan kan tabbatacce ne har cikin sahih bukhari imam bukhari ma yayi babi akai babin auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato auren khadija da kuma falalar ita khadija din amma maganan wannan kasuwancin zuwa kasar sham tare da tare da yaron ta maisura wannan duk ruwayoyin gaba ɗaya da sai ina fatan kun fahimta dan kar ku takuda al'amura bi auren khadija wannan tabbatacce ne ba wani wanda yake da cewa a kai amma annabi ya yi aiki na fatauci cikin kasuwancin ta zuwa kasar sham shine muka ce da'ifi eto a tarihance ba za mu ce bai taɓa zuwa sham ba kai tsaye ko waɗanda suke kore bai taɓa zuwa ba su imamu zahabi da duk muna bayan su tutar da imamu zahabi ya ɗaga ya kore dukkan wata ruwaya da su ce annabi ya taɓa zuwa sham musamman ruwayar dai da suke cewa ya tafi shi da baffansa abu talib sun je har suka gamu da wani katsaitaccen masanin littattafan da arrahib bahira an gane ku har kuma ya ga alamomin annabta ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ga alama zai zama annabin karshen zamani don haka ya kamata babbansa abu talib ya kare shi daga sharrin yahudawa ka su gane shi su zahabi ya rushe wannan gaba daya ya yi nakadin wannan kisa ta fuskar sanadi musamman kuma ta fuskar mutane to kisa ta kunshi abubuwa da dama akwai abubuwan da suke zaifai akwai abubuwan da suke ma abin nan kuma sun tabbata waɗansu malamai sun tabbatar da su imamu turmuzi ya ruwaito kissa da shi da waɗansu malamai irin su abubakar ibn abi sheba cikin littafin sa al-musannaf da su imam al-bahqi fi dalailun nubuwa da su khatib al-baghdadi cikin tarihu baghdad da sauran malamai duk sun kakkawo waɗannan sa. an gane ko Sheikh Nasiruddin Albani cikin ta'alikin da yawa littafin fiqh sira na Imam al-Ghazali ya tabbatar da wani bangare na kissa cewa eh annabi ya fita sun haɗu da wannan rahib din kuma wannan rahib ɗin ya umarci abu talib cewa ya tsare manzan Allah sassuna amma maganan cewa ga jimare ya yi masa inuwa ko ya zauna gindin bishiya bishiyar da bata da ganye a ga ta yi ganye ko kuma ya zauna yana rana kuma har inuwa ta rinka bin shi inda yake duk wannan shine abinda malamai suka rushe kun fahimta da kyau ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد bayan ya dawo ya auri Khadija akibar zuhi dab da dawowarsa ya auri Khadija binta Kuwaili wa hiya ita ce farkon matar da Annabi ya wannan gaskiya ne wa awwal imra'atin matar min nisa'ihi ita ce farkon matar da ta mutu cikin matansa wannan ma haka ne wa yanki alaiha ghairaha lokacin yana tare da ita bai auri kowa ba sai ita kadai bai mata kishiya ba wannan duk gaske ne wa amarahu jibrilu an yaqra alaiha salam mala'ika jibril ya umarce shi cewa yayi mata sallama min rabbiha daga wurin ubangiji cewa Allah na gaishe ta wa yubashshiraha bi baitin fil jannati min qasam ya kuma mata bishara da wani gida cikin aljanna wanda za a gina shi da zinariya wannan ya tabbata wannan ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune khadija ta tafi ta kawo masa wani abin sha ko ruwa ko madara a cikin kofi sai mala'ika jibril yake ce masa ga khadija nan tana zuwa idan ta zo ka ce ubangiji na gaishe ta sannan kai mata bishara da wani gida a cikin aljanna min qasab na zinariya la sakhaba fihi wala nafa ba a daga murya da hargowa a cikin gidan sannan kuma babu wata wahala ba wahalan girki ba wahalan miko nan ba ma wahala a dauki wannan a sa cikin firiza sannan a fito da shi ko a bare babu kayan aljanna kowanne a tanadai yake wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari shine jerin hadisi na dubu uku da ɗari takwas da ashirin fahimci wannan wato wannan na nuna mana fallar na khadija Allah shi kare da gare ta kasancewar ita ce matan farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya ishe ta falala sannan kasance wacce ita ce uwar ƴaƴansa gaba ɗaya in banda wato ainihin Ibrahim wanda Maryatul Qibtiyya ta haife shi kuma kasancewarsa lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan ne waɗansu suke fifita na Khadija akan sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan riwaya cikin Bukhari abu na gaba ta hannusuhu bi gari hira ta hannus shine al-iba taabbud yawan ibada kenan ta hannusuhu yawan ibadar da annabi rinka yi fi zari hira a cikin kogon nan na hira na dutsen hira sun mahubbiba ilaihi alkhala wata abudu li rabbihi fa kana yakhlu bi zari hira ya ta'abbadu fi wa bughidat ilaihi al wa dinu qaumihi فلم يكن Sun hubbiba ilayhi khala sannan an kaunatar wa annabi alkhala sanya ke banta ya fita daga mutane ya ware kansa shi kadai sai ya zanto wannan shine abun so wuri shi saboda me ya rayu a cikin mujtama na jahiliya jahiliya community kenan wanda shan barasa da cin zali da caca da giya da sauran ayyukan barna galibi shi ya fi yawa to kaga manzon Allah ko ba zai dadada masa rai bai zauna tare da masu irin wannan ayyukan da haka sai Allah ya kaunatar masa alkhala'u ke bantuwa ga barin mutane abudu da rabbihi da son yin bauta ga ubangijinsa fa ya yakhlu bi ghari hira ya kasance yana ke kansa shi kadai a koban hira ya ta'abbadu fihi yana yin bauta cikinsa to ta irin bauta kenan lokacin da ba riga an yi masa wahayi ba ba a saukar muku da komai cikin alkur'ani ba wace irin bauta ya rinka yi a kasa malam yayi alama yace inna ma kana ta'buduhu tafakkuran fi ma ala ilaihi amrun nas min ala ilaihi amrun nas min zulumatil jahiliyyati almunafiyati kull munafati lil aqli wal fitrati salima ibadar da annabi rinka yi ba wani abu ne illa tafakkuran tuntuntuni tunani fi ma ala ilaihi amrun nas dangane da yadda al'amarin mutane ya koma min zulumatul jahili na duhun jahilci aljahiliya zulumatul jahiliya duffai na jahiliyanci da maguzanci almunafiyati kullal munafatil akali ababan da suka ci karo kowane irin cin karo da hankali wal fitrati salima da kuma lafiyayyar fitra da Allah ya halitta dan adam akai wato abinda mutanen jahiliya suke kai abu ne da ya saba wa lafiyayyen hankali ya saba wa fitra da Allah ya halitta dan adam irin wannan abu shine abin da annabi ke tuntuntuni yaya mutane suka samu kansu cikin irin wannan rudani da har ma gadar rayuwa da rikicewar al'amura shine abin da yake tuntuntuni wannan din nau'i ne na ibada yin tunani gaba da haka kuna fahimta ko alakal hankali lafiyayye alfitra kuma abin da Allah ya halicci dan adam kai wa kaifa sabilu ila inqadhihim min darakati hadhihi taqalid yana tunanin yaya za a samu tafarki yaya kaifiyar tsamar da mutane min darakati hadhihi taqalid daga ramuka na irin wannan at-taqalid ababai da aka gada na maguzanci iyaye da kakanni at-taqalid abinda ba a kan ilimi aka gina shi ba ka tashi kaga ana yi kai ma ka ci gaba da yi shine taqalid an gane ko al'adu ta'adu da mutum zai tashi ana yi a garinsu wa ikhrajuhum min hadhihi dhulumat yaya za a fitar da mutane daga cikin wannan dubbai wa ikhrajuhum min hadhihi dhulumat wa shifaihim min hadhihi al-adwa al-wabila kuma yaya za a warkar da mutane daga waɗannan cutuka munanan cutuka domin cuta ta jahilci ta fi cuta ta zazzabi cuta ta shirka da maguzanci ta fi cuta ta ciwon kai ko masassara wani irin cuta a duniya wa yushiru ila zalika qaulullahi ta'ala da zai nuna mana irin wannan faɗin Allah ta'ala cewa wajen wajadaka dawallan fahada ubangiji ta'ala ya same ka ba ka da sani fahada sai ya shiryar da kai ya ilmantar da kai wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alam nashrah laka sadrak shin ba mu fada da kirjinka ba muka haskaka muka shi ta hanyar saukar da wahayi wa an ka wizrak kuma ka ɗauke nauyin da yake damunka allazi ƙasa dhahrak nauyin da ya nauyaya ya murkushe ya danne gadan bayanka shine irin abin da kake gani na ababen da basu dace ba da mutane ke yi na jahiliyanci sai Allah ya saukar maka da wahayi ya nuna maka hanyar da ka yi ka fitar da su wa bughidat ilayhi al-awtan wa dinu qaumi kuma sai aka kimsawa annabi kin al-awtan gumaka wa dinu qaumihi da addinin mutanansa na gargajiya Allah ya kimsa masa kyan wannan al'amari falam yakun shay'un abghadha ilayhi min zalik ba abinda annabi ya tsana irin gunki ko kuma addinin maguzanci wa ambatahu na nabatan hasan Allah ya tashe shi tayarwa kyakkyawa bisa ga ɗabi'u na gari da halaye kyawawa hatta kana afdala qaumihi muru'atan har ya zanto shine mafificin mutanensa wajen mutunci wa ahsanahum khuluqan har ya zanto shine mafi kyawun su ta fuskar ɗabi'u wa azzahum jiwaran kuma shi ya fi su wato mutuntaka na makwabtaka shi ke kare mutunci na makwabtaka sama da kowa wa azamahum ilman kuma shi ne fi su kyakkyawan tunani wa asdaqahum hadisan shi ya fi su gaskiyar zance wa ahfazahum li amana shi ya fi su kiyaye amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu لما جمع الله لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa da kuma ɗabi'u su ne alkhisal jam'i na khisla alkhisal alkarima wato ɗabi'u manya-manya almardiya ababen yarda wanda duk masu hankali za su yarda cewa wannan ɗabi'a ce ta gani kamar jarinta kamar yawan kyauta kamar haƙuri kamar afuwa da sauransu an fahimci wannan ko wannan magana ta cewa an kimsa wa annabi sanya banci kansa gefe guda ba tare da ya cakudu da mutane ba hadisi ya tafi da haka cikin sahih bukhari an gane ku hadisi na uku cikin kitabul wahyi bina'ul ka'aba sai kuma tarihin gina ɗakin ka'aba ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت lokacin da annabi ya kai ɗan shekara biyar a duniya qamat quraishin fi bina'il lokacin quraishawa sai suka tashi wajen jaddada ginin ɗakin ka'aba hina taba'at yayin da bangwayenta suka zube an gane ko ko kuma suka yi rauni ko suka zube gaba da shine tada'afa qala ahlus siyar masana sira suka ce kana amrul baiti ba'da isma'ila alaihi salam ila waladi kula da ɗakin ka'aba bayan shudewar annabi isma'il ya koma ne zuwa ga 'ya'yansa sun maghalabat jurhumun alaihim sannan kabilar jurhum ta rinjaya jurhum alaihi kabilar jurhum suka rinjaya suka kwace kula da ɗakin ka'aba falam yazal fi aidihim hatta tahallu hatta tahallu hurmatu bai gushe a hannunsu ba suke kula da shi har sai da suka zo suka halarta alfarmar ɗakin irin yadda ake tsare masa mutunci suka zo ba sa tsarewa wa aka ma yuhuda ilaihi larabawa tun lokacin nan kowa na riko wata kyauta ta musamman ko zinari ko azurfa ko kuɗi ya zo ya kawo ɗakin ka'aba ya ce kyauta ga ɗakin ka'aba to ana tarawa cikin wani sto ko cikin wani akwatin ajiya a ɗakin kaba to sai su waɗannan banu jirhum suka rinka cin wannan kuɗi da ake kawowa wanda larabawa na kirga wannan a matsayin rashin mutunci a kawo kyauta ga ɗakin Allah kai ka ɗauka ka cinye a kawo wa ƙur'ani masallaci da a karanta kai ka sace a kawo littafin kitabun tauhid ko littafin sifatu salatin nabi ko raddul azhan kai kuma ka sace ka keɓanci kanka da shi a kawo da yadu salihin baka da kudin da zaka je ka so kurmi ka saya wannan ka rashin mutunci ne na karshe waɗanda suka fara yin wannan banu jirhu sai suka rinka cinye abin da ake kawo a ɗakin ka'aba na kyauta wa zalamu man dakhala makka kuma a madadin su tsare alfarma wanda duk ya shigo makka sai suke zaluntar mutumin mutanen da suka shigo makka thumma waliyat quda'atun al-bayt sannan daga baya banu quda'a suka karbi shugabancin ɗakin ka'aba din ba'dahum bayan banu jurhum illa annahu kana ila kaba'ilamin min mudar salatu sai dai an rarraba al'amuran da suka shafi ɗakin kaba ɗin ya zuwa ga kabilu guda uku cikin kabilan mudar salatu khilal wato ayyuka guda uku aka rarrabawa waɗannan kabilu al'ula aiki na farko al'ijazatu bin min arafa yawm hajji ila muzdalifa jagorantar mutane da ba su izinin yanzu lokaci ya yi da za ku tashi daga arfa rana ta faɗi a zo a tafi musdalifa wai wannan ma wani mukami ne a da wanda za su shelanta a zo a tafi su wuce gaba a bi su wannan su ne ake cewa an ba su ijaza a hannu shi wannan aiki shi ne ijaza to waɗanda aka biyo wa ijaza a wannan lokaci su ne wa tujizuhum mutanen da ke yi wa mutane izinin tafiya daga arfa zuwa musdalifa su ne kabilar gidan sufa wanda duk suna cikin kabilun mudar wanda mudar kuma su ne da shawa din dangin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kabilar annabi wasaniya aiki na biyu al min jam idan an kwana a musdalifa, wa ta gari da safe kuma ba za a tashi ba a tafi muna dan aje a jifa bayan an kwana musdalifa, al to shine gangarawa daga min jam'in daga musdalifa. jam' suna ne daga cikin sunayen muzdalifa manzon Allah da ya je muzdalifa ya kwana ya tsaya daidai dutsen nan da ake kira Almashar al-haram yace wa qaftu ha huna wa jam'un kulluha mawqif ce na tsaya a nan gurin muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne kenan ko ka ce al-muzdalifa ko ka ce jam' jim mim ain an gane ko ba da izinin tafiya daga musdalifa datan nahari da jijjifin ranar layya ila mina zuwa mina wa kana zalika ila yazid bin adwan wannan ku an dora shi ne akan yazid bin adwan wa kana akhiru man waliya zalika minhum abu sayyara karshen wanda ya rike wannan mukami a cikin kabilar banu yazid bin adwan shine abu sayyara wasalisa aiki na uku insa'ul ashhuril hurumi jinkirta yaƙi a cikin kwanakin nan guda hudu masu alfarma watan zulqaida zulhijja almuharram da rajab wa kana ila rajulin min kinana min ba wa kana ila rajulin min bani kinana wannan aiki da yana hannun wani mutum cikin banu kinana yuqalu lahu huzaifa ana kiransa huzaifa thumma sara ila junada tabin awf sannan kuma aikin ya koma hannun junada ibn ibin an bayyana insa'ul ashhurul hurum wannan watan ne masu alfarma ko da can lokacin jahiliya laraba na girman wasu wata yake ke da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab to amma wani lokacin in sun so su yi ha'inci da zalunci suna su shawa kenan suna so su kaiwa wata kabila hari sai a ce ba mu kai musu hari a cikin zulhijja yayin da ba sa tsammanin idan ya so mun ci bashi kenan sai mu mayar da safar ya zanto ramuwa tun da da ya kamata kar mu cikin zulhijja yanzu mun yi yanzu sai mu yadda safar shine ba za mu yi ba sai su haramta wancan kenan sai ya zama bashi kenan an ci bashin wata ina fatan ku fahimta kaga wannan na farko dai sun keta alfarman wata na biyu kuma sun ci amana an fahimta ku wata ne guda hudu masu alfarma Allah ya ce ya kula tazlimu fihinna أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين to wannan jinkirin da suke ta haramci daga cikin almuharram a mayar da shi safar dan a ribaci Muharram a yaƙi mutum a kashe shi idan ya so sai a rama a ce to yanzu safar ne ba za mu yi yaƙi ba wannan abin sai da ubangiji ta'ala ya zarge su a kai cikin alkur'ani yace inna man nasiyu ko inna man nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah ina fata an fahimta innaman nasi'u jinkirta haramci daga almuharram a mai da shi safar ko daga zulhijja a mai da shi rabi'ul awwal a ɗauki wannan wata a yi amfani da shi don a biya bashin wani ziyaratun kulkuhu wannan ƙari ne akan kafircin su na da ga kafircin kafirce ma Allah kuma ga kafircin canja hukuncin Allah ma'ana wanda yake nuna cewa ashe kafirai mu'akhazun bi furu'i shari'a yadda za a kama kafiri sanadiyan bai imani ba yayi kafirci to haka za a kama shi da laifin bai salloli guda biyar a yini ba haka za a kama shi da laifin bai ramadanin wannan shekarar ba da na bara da na bara waccan haka za a kama shi da laifin bai aikin hajji ba in ya samu kuɗin yi haka za a kama shi da laifin bai istighfari da hailala da salatin annabi ba dukkan waɗannan kafirai sai an kama su da su ranar tashin kiyama duk da cewa a yanzu inda za su yi azumi su yi sallah su yi zakka su yi aikin hajji su yi istighfari da hailala kafin su yi imani waɗannan ibadoji sun yi busi ba to duk da haka yanzu da ba su yi imanin ba kuma ba su yi su ɗan ba kenan kuma za a kama su da laifin rashin imani a kama su da laifin mai waɗancan za mu fahimci wannan gargashin wannan aya tun da Allah ce inna man nasiyu ziyadatun fil kufri ko inna man nasiyu ziyadatun fil kufri shi jinkirin haramcin wata din a ɗauke daga wannan wata ga wani ziyadatun fil kufri ƙara nutsawa ne cikin ramin mai kafirci ai da wani sai ce dan me za a zarge su da abin da yake far'un min furu'in shari'a tunda ba su da imani ai da bai kamata a zarge su da wannan ba sai in sun yi imani ba su yi wannan bane sai a ce to an zarge su da wani far'un min furu'in shari'a ina ba ta kun da idan al-kubbar muqatabun bi furu'in shari'a kun gane waɗannan ayyuka guda uku ko da al-ijaza da al-ifada da insaqul ashhurul hurum wannan duk da banu jurhum sun mamaye banu a suka karba da banu a suka karba sai suka rarraba zuwa ga gidaje guda uku dan saboda a zauna lafiya kar wani gida su ga cewa an bar su a baya wajen abin da yake hidima ne ga ɗakin Ka'aba ko kuma hidima ne ga ibada sai ake rarraba ayyuka din dan a zauna lafiya قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسكفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة وكان البحر قد رمي وكان البحر قد وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها ibn ishaq ya faɗa mun faɗi tarihin a baya ya mutu a shekara ta 210 ne ko 15 na manta baya dai mun faɗa in ba manta Muhammad ibn ishaq sahibu siyar ya faɗa a cikin littafin sa nasira yace walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 35 sana lokacin da manzo Allah ya kai shekaru 35 a duniya jama'at quraishin libyan al-ka'aba quraishawa sai suka tara kuɗi aka zo aka yi lancin a tara kuɗi don gina don gina dakin ka'aba wa kanu yahimmuna bizalika liyaskifuha abinda suke so su yi a lokacin su rufe ɗakin ka'aba din wa yahabuna hadmaha amma ka'aba din tana musu kwarjinin su zo su rushe tsohon ginin na dadan su yi sabo a wajen suna ganin yin hakan kamar sabo ne wa inna ma kanat radman fawqa al ita ko ka'aba din a da ginin nata ba wai katanga ba ce kanat radman ta kasance duwatsu ne kawai faukal kama wanda suke kamar daidai tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kaɗan arradmu ko arradmatu ra da kuma da da mim wato arradmu ko kuma arradma wato su ne falale na duwatsu wani kan wani wani kan wani kamar wanda muke cewa mai kamfa ko kuma irin mulmulallen dutse wanda ila yan an samu mutum hamsin sa iya murgina shi shine radma wani ɗaya daga ciki to da ka'aba din ba wai gini ne aka yi block da block ba irin wannan duwatsun ne aka tattaura waɗansu nan gefen da nan gefen haka suka zagaye daidai kamar tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kadan amma kuma babu rufi to sai ƙurashawa suke son su rushe waɗannan duwatsun don su zo su yi gini na block da block yadda kuma za su iya masa rufi kun fahimta to amma suna ganin ya za su zo su rushe abin da suka samu iyaye da kakanni a kai dinnan abin yana yi musu kwarjini kwarai da gaske ɗakin ubangiji sai masa ka wa kanu yahimmuna bizalika sun kasance suna so su himmatu da wannan aiki ne yaskifuha domin su yi mata wato su yi wa ka'aba din wato rufi as-saqab kenan ko liyaskifuha wa yahabuna hadmaha ala kulli halin lugar da yanan ta bace ko li ko ha ko li yaskifu daga yaske ko ina jin yaske ko Ka kaga ba ka karanta lugar ba ba ka taimaka mutum da komai Allahu musta wa yahabuna hadmaha wallahi duk yana daga cikin illan dalibai a Najeriya ba sa karanta larabci da aka zo kan luga wannan kuma har da dama daga cikin malamai har masu wa'azi ba sa karanta larabci sosai kuma illa ne sosai da sosai ya zaka ka fahimci addini ya fahimta shi yasa sai a yi rikin rigima akan abin da baka yi rigima ba kawai larabcin ne wani bai gane ba na farko luga din na biyu da irabi mufradatul luga kasan kuma ma'anonin kalma a larabce da ta ba kalma ce wadda take jami'a ko mutasarrifa idan mutasarrifa ce su tasarruf ce ko kuma na naqisul tasarruf wannan sun ya san wannan aluga ya san mazi da mabari dinta da kazaɗinta da juye-juyenta a cikin larabci da ha a cikin larabci da kuma sai ya zo ya karanta li'irabin yadda za a yi karatu wannan ba shi shine tashi hankali a nan ne idan mutum baya karanta nahu sosai da sosai kowane sutura ɗaya kafin ya kai sai ya kisi siboyi ya harari khalil bin ahmad al-farahidi <laughs> to sai ga mutum kana taurari yana karanta karatun bai karanta bukin daidai ba ya za a iya fassara ni da shi to amma kuma dole karfi da yaji sai ya yi wa'azi sai ya faɗakar sai ko ana kama za a Allah rufa mu da asiri wa yahabuna hadmaha da Allah idan akwai wanda suke labirari kusa su samo mana muhtaru siha wanda suke nan ina ɗaliban nan wajen suke dan ka gan shi ka dauko mana shi je ka dauko muqtarus siha insha Allah kila mu samu wannan kalma ko li yaskifuha ko li fuha yanzu wannan kawai shine abinda na kasa samun tabbas akai amma dai ɗaya ne zai zama ko ya zama li fuha bi kasral qaf ko li fuha wa yahabuna hadmaha wa innama kanat radman fawqa al-qama fa aradu raf'aha wa tasqifaha sai suka so su dauka ginin dakin Ka'aba din tsawon sai karu wa tasqifaha kuma sannan kuma su yi mata rufi Wazalika zalika anna qauman saraku kanzar ka'aba abinda sai yasa suka haka kuwa waɗansu mutane sun je sun ta sace abin da ke cikin taskar ta ɗakin ka'aba din tunda ba rufi daga sama idan mutum ya haula ba zai tsaki abin da zai saka bai tafiyar wa kana fi irin fi jawfil ka'aba shi kuwa nan taska ta ka'aba na ababen da ake kawowa talladin a sadaka din ko kyauta ababai ne da ke cikin wani rami ko rijiya a tsakiyar ka'aba duk wanda ya kawo wani abu sai a jefa ciki zinari ko azurfa sai a jefa ciki ana ake tarawa an gane ku wa kana al-bahru qadra ma safinatan ila jidda lokacin da suka yi wannan tunani na ginin ɗakin ka'aba da ya mata rufi wato teku ya jeho wani jirgin ruwa ko kwale-kwale da aka yi na katako ila jidda zuwa gafar jidda tsakanin jidda ko da maka kilomita saba'in ko na ko makamancin haka wannan jirgi da rajulun min tujjar ruwan na wani mutum ne cikin yan kasuwar kasar ruwan suke da jirgin ruwa fata hatsamat wannan jirgin ruwa gaba ɗaya ya lalace ya daddatsu a aka zo kashe ba wurin shawar da suka zo gabar tekun sa gani sai suka ɗauki katakon tunda su kasar su babu itace wanda ake yin katako kaga kawai Allah ya turo musu wannan ta cikin jirgin ruwan wani da ya lalace aka zo aka jefar da teku ya malalo da eh, wannan abin nan din katakon a gabar teku suka dauka fa aduhu li saqfiha sai suka dauke shi don su yi amfani da shi wato ainihin wajen rufin dakin Ka'aba din yanzu na baka zaka iya neman kalmar eh to ne yi ta dan in shiga gaban kaga yanzu wannan tukuna ne bo kalmar ma ba muktar sahaba wannan yana cikin yan kananan kamus amma yanzu kawai in zo in ce muka ina son kalmar astakfu ya za ka ka nemo ita idan mutum bai iya ta'amuli da shi ba sai kwana bai nemo ba dan bai san inda zai samu ta ba to amma idan mutum ya taba ta'amuli da littafin ya san cewa ya jera kalmomin ya jera kalmomi ne a bisa ga tsarin haruffan larabci alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'u da ka zo a saqfu ka san da alif da lam ba sa cikin asalin kalmar sai ka cire su sai ka kowa mai saqfu to sai ka kowa babun sin ba da hukaf ba da alqafin fa'u sai ka nemo dandan da ka fito sa to kaga zai kawo sa da a bayan sa da a sun kare sa da ba sa da ba sun kare sai ta sai sa sai ka tafi har zuwa kaf sai ka buɗe daidai wajen sai ka buɗa sai ka kalma da juye juyen ta idan bai gamsar da kai ba dan wani lokacin sai kawo bai kosar da kishiyar ka ba dole kuma sai ka nemi wani kamus din da banki sai kuma ka samu kamar su albaharul muhit shi ma a irin wannan tsarin ya tafi shi kuma ko da yake harafin karshe yake ɗauka kowane kamus akwai yanayin yadda yake gudanar da kalmarsa wani kamus ne ba ka baka har ka kwana ba za ka iya bincikowa ba in ba ka karanta mukaddamar ka san yaya ya tsara littafin sa ba da yaya ya zuba kalmomin sai ka rasa yadda za ka yi kaga ɗalibai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci haka waɗansu malamai ba sa bada muhimmanci ga lugar larabci in ko ba lugar larabci ba za a fahimci addini yadda ya dace ba sai ta rigima kan abin da bai kai a rigima ba binciko mana ita malam binciko mana wa kana bi makkata rajulun qibtiyun najjar a makka a lokacin akwai wani mutum ba kibde dan kasar ina kenan dan kasar misra najjarun shi kafinta ne a makka babu kafinta saboda mai yoyi na itacen suke ballantana a sami itacen da za a yi katako da shi ballantana sana'ar kafintanci ta kai labari a wancan lokaci suna cikin sahara ne ko itacen dabinan ma babu duwatsu ne kadai da haka kafinta sai dai inda daga wani gari zai zo kuma itacen ma a nemo daga wani gari to a lokacin a wani bakin da dan kasar misra da yake zauna a makka na jarum wato kafinta na shi fa hayya alahum ba'da ma kanu ma kana yuslihuha ya tattalan musu wani sashi na abin da zai taimaka musu wajen yin rufi din wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril ka'ba to a lokacin nan wannan rijiya da ke cikin ɗakin ka'aba ɗin wato akwai wata katuwar macijiya a ciki allati kana yutrahu wato tana fitowa daga cikin wannan rijiyar ta yi abin da za ta yi ta koma allati kana yutrahu biha ma yuhda laha kullu yawm wanda duk abin da aka kawo na kyauta ake jefawa cikin rijiyar to a cikin rijiyar akwai wata ita akwai wata macijiya kun gane fata tasharraqu ala jidar kaaba takan fito da rana ta tasharrak tana dan shan hantsi shine ta tasharraku an gane ko ai ta ta'arradu li shuruqi shams li tastadfi bihi takan dan fito ta sanya kanta a rana lokacin hantsi ta ji zafin rana in rana ta yi tsanani ko sai ta koma ce shi ta tasharraku ala jizarar ka'aba tana dan shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba wa kanat ma yahabuna to ita ma wannan wannan macijiyar da ba ta cizon kowa ko ta kaiwa wani hari amma shawa na tana musu kwarjini wa zalika annahu kana la yadnu minha ahad illa za'allat wa kashat wa fatahat baha a lokacin nan babu wani mutum da zai kusance ta face illa za'allat face sai ta yi koshi ta yi mai ake cewa eh sai ta yi mai eh ba dai huci ba sai ta fasa kanta ko banda fasa kai ko ta hausu da na ya manta wallahi amma dai fasa kai din wannan ga gari ce eh a ba tsartuwa ba tsartuwa ai abin da za ta fitar daga bakin ta kenan na ta jefu ta tofa mutum ko koshiya ne ake cewa koshiya sai ta yi koshiya sai ta yi koshiya an san koshiya me koshiya eh me koshiya yawwa kamar tokalin nan ake ɗebo abinci daga cikin tukunya gani shine koshiya to irin yadda yake dan a haka yake to kaga haka din na ta shi da sai bahaushe ce sai ta yi me koshiya yawwa wannan da ita ce hausar da akan ce sai ta fasa kai din kuma akan ce sai ta yi koshiya ita min babi nasara nan mun gane kaga anan gurin ma sai ya jefa ka wani rami ya kyale ka yace kafa ba fi ma zai ba nan sai ce min babi nasara sai kawai ya kyale ka mu kuma so muke mu ce liyas ifuha za mu ce ko liyas ufuha sai ce min babi nasara to nasara kuma fili muzari zai zama mai yansuru in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ashe kenan sai mu ce saqafa fili madi mudari fa yasqufu bi dhammil qaf li yasqufuha kenan ba li yasqifuha ba <laughs> ina fata kun fahimta ashe karatu dole sai da mai sai da littafi sai da littafi wani littafi kuma dole sai an akwai malamin da ya tsora ka akai yadda zaka gani in ba haka ba ka fahimta zaka lau kai kaga da yasqufu ha mu ce kin domin ya ce sakafa saqafal baita mutum ya wa daki rufi min babi nasara kenan ya gama babin nasara fi limadi yansuru yudari idan sa ala wazn fa'ala yaqulu kenan min babi nasara yansu saqafa yasqu nasara yansu kamar kataba yaktubu kharaja yakhruju dakhala yadkhulu dukkan su min babi maza min babi nasara ba wani mutum da zai kusance ta in da allat wa kashat wa fatahat faha wa kashat ta bude baki wa fatahat faha kuma ta bude bakin ta shine kashat duk dai ma'anar su daya yagewa hakori shine kashar. fa bainama hiya za ta yomin ta tasharraqu ala jidaril ka'aba wata rana ta zo tana shan hantsi a jikin ɗakin ka'aba din ba asallahu ilaiha sa'iran sai kawai Allah ya turo da wani katon tsuntsu fakhtasafaha sai ya warce ta kawai ya dauke ta ya tafi da ita sama fa zahaba biha ya tafi da ita fa qalat quraish sai quraishawa suka ce inna lanarju an yakuna Allahu qad radiya ma aradna muna fatan wannan alama ce ta Allah ya yarda da abin da muka so mu yi na gina ɗakinsa dan dama muna so mu yi muna jin tsoron wannan macijiyar to sai Allah ya ɗauke ta ma'ana mu samu kwanciyar hankalin yi kenan indana amilur rafiq wa na khashab ai muna da ma'aikaci wanda yake mai kyakkyawan hali sannan kuma ga katako mun samu wa kad kafana Allahu alhayya abinda muke jin tsoro macijiya Allah ya isar mana ita ya turo tsuntsun da ya riga ya dauke ta shikenan an riga an huta ruwayoyin da suka tabbatar da haka ibn kasir ya tabbatar da su cikin tafsirin suratul bakara a daidai wajen su yi rasulun min hamiyar zuwa alaihim ayatik karkashin wannan ayar ina jin ya kawo wannan ruwayoyin dukkan su ruwayoyi ne kuma tabbatattu wanda suke nuna ko wannan bishiyar kuma Allah ya turo da wani a tsuntsu ya zo ya dauke ta kun bayyana falamma ajma'u amrahum fi hadamiha wa bina'iha قام أبو وهب ابن عمرو بن عائز المخزومي فتناول من الكعبة هجرا lokacin da suka tara al'amarinsu su ya haɗu bisa ga rushe ɗakin ka'aba ɗin da jaddada ginin ta kama abu wahab ibn amr bin a'iz sai abu wahab ibn amr bin a'iz ya tashi al-makhzumi kin fatana wala min al-ka'bati hajaran ya ɗauki wani dutse daga jikin ɗakin ka'aba fa yadihi hatta raja ila da ya ɗauki zai murginar da shi gefe sai dutsen ya kwace daga hannunsa ya sake komawa inda yake fakala sai ya ce ya ma'ashara kurai ya ku taron shawa la tadkhulu fi bunyaniha min kasabikum illa ba kar ku yadda wajen ginin ɗakin ka'aba ku shigar da ko kogo sai abin da yake halal kaji fa sun da can ma suna jahiliya suka ce in ibada za a yi sai da mi sai da halal ginin masallaci sai da halal islamiyya sai da halal aikin hajji da umara sai da halal yace la tudkhilu fi bunyaniha min kasabikum illa tayyiba min kasbikum illa tayyiba kar ku shigar da komai na gini a cikin ginin ɗakin kaba dinnan sai halal la yadkhulu fiha mahar baghi wala bai'u riba wala mazlimatu ahadin minan nas kar a shigar a cikin ginin ɗakin Ka'aba din nan la yudkhalu fiha maharu baghi kar a shigar da wato kuɗin da ake baiwa karuwa shine maharul baghi maharul baghi ko baghi ko baghi idan an ce al baghi wato ɗabi'ar kenan amma al baghi ita mai aikata zina an gane ku eh to ai shine al baghi wancan ai al irabi ne yasa aka ce baghiya din walam yamsasni basharun walam aku lam aku bagiya bagiyan kaga ismu kana ismu aku a ah, khabaru aku ne mansu wala bai uriban haka kudin da aka samu na ruwa kar a shigar wala mazlimati ahadin minan nas haka duk wani zalunci da aka zalunci wani kar a shigar da wannan kudi a cikin ginin dakin ba kaje da suka yi shela wa junan su inna Allah ta'ala tayyibun wa la yakbalu illa tayyiba amma yau mutane sun dauka kamar ma yadda mu suke mana dabara shi ma Allah za su yi masa dabara sai su yi sata sai su gina masallaci in sun saci kamar miliyan 100 sai su gina masallaci na miliyan 1 da rabi shikenan inda dai an faɗa musu a cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah to shi ma Allah zai gina masa gida a aljanna ko su tafi umara ta ramadana da kudin sata da kudin talakawa da aka danne sai a tafi umara ko a biya wa waɗansu yan usta zai umara a tafi duk wannan ana ganin wato da an yi haka an riga an kare saboda manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya umara cikin ramadana kamar ya aikin hajji ne tare da wannan hadisai duk suna nan tabbatattu ne amma rigimar shi ne da me aka yi umara inna allaha ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban da kudin fashi da makami da kudin sane da kudin yankan aljihu da kudin satar gwamnati da kudin kwangilar ƙarya da kudin karuwanci duk wannan menene haramun da kudin duba da tsubbu duk waɗannan haramun ne idan mutum ya ce ya ci haram idan ya tufa ya tufa bai da haram in ya aure ya yi aure da haram in ya gina masallaci ya gina da haram in ya gina islamiyya ya gina da haram inna Allah ta'ala tsayibin kuma la yaqbalu illa tsayibin kar mutane su yaudar kansu ko waɗansu malamai su yaudar su yi ba komai yan ana istighfari ana hailala inna Allah ghafurur rahim eh sallah a cikin mai a idan mutum ya gina muku masallaci da kudin haram ko ku je ku ta sallar ku sallah ku ta yi ai ba ku ka dauko haram din ba ai ba ta tafi ku ba amma shi zai je tashin kiyama yayi bayani ya aka yi samu wannan kudin an fahimta ku? ko ta إن قريشا تجزأت ka'aba, sannan ƙwarai sai suka karkasa ɗakin ka'aba ɗin gida-gida fakana shiqqul babi li bani abdi manafin wa zuhura abin da ya shafi bangaren kofar shiga ɗakin kaba aka danka da hijiru isma'il yake wato arewa da ɗakin kaba li bani abdiddar wannan an bai bano abdiddar wa li bani asad ibn abdul uzza wa li bani adi wa huwa al wato ba bani abdullahi kadai ba da bani abdullahi din da su da banu asad ibn abdul uzza da bani adi wannan wurin kuma shi ne ake kira al-hatimu shi hijr isma'il din idan aka nuno ginin dakin ka'aba ko da a talabijin za a ga arewa da shi bayan ga dakin da launin baki za a ga arewa da shi ga wata katanga ita ma haka amma ko bata kai tsawon dakin ka'aba ba to wannan wurin shi ne ake kira al-hatim ko kuma hijr isma'il bayanin ya aka yi zama haka ina jin mun taɓa faɗa a baya kuma zai zo nan gaba cikin karatu insha Allah ana abda'ukum fi hadamiha fa akhadha al-mi'wal thumma qama 'alayha wa huwa yaqulu allahumma la tura aw lam nazid اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة wa qalu in usiba lam nahdim minha shay'a ورددناها كما كانت وإلا فقد رضي الله ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على أمله فهدم وهدم الناس معه sun gama shiri yanzu to ake zuwa rushe ɗakin me zai faru sun ma inna nasa abu hadama da aka zo aka taru an yi surko surko mutane duk kwarjini ya kama su wajen ya za su su ɗakin kaba fa qala Walid ibn al-Mughira Walid ibn al-Mughira sai yace ana abda'ukum bi hadmiha ni zan fara ko wani jin tsoro sai ce ni zan fara ba ka zalmi awal sai ya dauki fatanyarsa thumma qama alaiha ya hau kan ɗakin Ka'aba din wa huwa yaqulu ta Allahumma la tura ya ubangiji ba nufin mu bane fasa ka ma'ana ba so muke mu saba maka ba au la nazid lam nazid ya ubangiji bai mai nufin kaucewa gaskiya ba Allahumma inna la nuridu illa alkhair ya Allah ba abinda muke nufi sai alkhairi thumma hadama min nahiyati rukunain sai ya fara rushe bangaren da rukunul yamani yake da kuma hajar al-aswad wannan katangar ta kudancin dakin Ka'aba sai dan fara falgace wani bangare daga cikin ta fa tarabbasa nasu tilkan layla sai aka ce to a bari ya isa haka a yi jinkiri yau wannan dare mutane suka tsaya wannan dare aka yi jinkiri wa kalu suka ce sai mu jira in usiba in mun ga wata musiba ta faru ga walid ibn al-mughira lam nahdin min ha an to ba za mu kara falgace komai cikin dakin kaba wa radadnaha kama kanar mai yadda abin da ya rushe din irin yadda yake da wa illa in ko ga lafiya lau an waye gari ba wani abu fa qad radiyallahu ma sana'ana Allah ya yarda da abin da muka yi kenan fa asbaha al-walid min laylatihi ghadiyan ala amali aka waye gari lafiya ba abin da ya faru da wani da mun gida shi maga waye gari lafiya ba abin da ya faru da sassafe sai riga su zuwa ma kafin ya je kafin su je tuni ya riga su zuwa da dukkan su ko gatarin su fa hadama ya ci gaba da rushe inda zai rushe wa hadaman nasu ma a sauran mutane duk suka zo aka ci gaba da rushewa hatta idan ta hadama bihim ila al-asas har ya zuwa lokacin da rushewar ta kai su zuwa ga harsashin ginin na kasa foundation din wanda annabi Ibrahim ne ya sa shi asasu ibrahim alaihi salam afdau ila hijaratin kudurin kal asinna sai suka samu waɗansu irin duwatsu a ƙasa wanda da su ne aka foundation din waɗansu irin duwatsu wato khudrun kwarra kal asinna kai ka ce masu ne suna da tsinin kai duwatsu akhidun ba'daha bi ba'd sashin suna haɗu sashi cip ba za ka iya balle ɗaya daga cikin sosai in ka taɓa sauran duka fa adkhala ba'dhum atalatan baina hajaraini sai ɗaya daga cikin su ya shigar da digarsa ita ce atala diga ya nutsa digarsa bai da hajarin tsakanin duwatsu biyu min ha cikin wannan duwatsu li a biha hadahuma domin ya bankara ya bangace ɗaya daga cikin wannan duwatsu falamma taharraka alhajar yayin da ɗaya daga cikin duwatsun ya ɗan yi motsi in tafadat makkatu bi asriha sai suka ji gaba ɗaya makka kamar za a yi